Barka da zuwa tashar tsakar gida. Abin da ya kamata ku sani game da barkala Abba Kala, mai laifin da ya kalubalanci 'yan sanda a gaban jama'a. Wani bidiyo da a kwanakin ne ya karaɗe shafukan sada zumunta na wanda kuma 'yan sandan jihar Katsina suka gabata a hoton masu laifi da take mai suna Abba Kala ya ɗauki hankula inda ga wanda ake zargin yana kalubalantar 'yan sanda kai tsaye da cewa shi ba mai laifi ba ne kawai zarafinsa ake so a ji inda ya kalubalance 'yan sandan su fito da laifi ɗaya da suke da sahihiyar shaidar ya aikata kuma sun kama shi da laifin kana cikin bayanansa ya bayyana a bincike su ma 'yan sandan akwai marasa gaskiya a cikinsu da ake haɗa baki da su don shirya wata matsarƙashiya ya dai maganganu da dama amma a bidiyon da ake wallafawa ba amsa wa abba tambayarsa ba sai dai yayin gabatar da shi kakakin hukumar 'yan sandan ya bayyana an samu wata lambar mota ta wani da aka sace masa mota a buɗin mota abba da sauran abubuwa da ake zargin ana aikata laifi da su. idan bu ku manta ba ranar 11 ga watan Agusta na shekara ta 2022 da misalin karfe 5 da rabi a 'yan kungiyar abba kala a sun shiga gidan wani bawan Allah Sama'ila Sama'ila da ke zaune a gidan dawa kowa ya san wannan dai a cikin birnin Katsina suka yi harbe-harbe aka shiga gidansa don jami'an mu sun je lokacin da suka je an ɗauke masa an sace masa mota uh, uh, Toyota 2014 model Camry baka mai namba KTN 183 DBA wanda kudinta ya kai naira miliyan 5,500 lokacin da jami'an mu suka je gidan Abba Kala an same shi da ita wannan mota da nake magana mercedes baka da yawa mutanen da aka shiga gidajensu a cikin birnin katsina lokacin da jami'anmu suke ɗaukan jawabinsu sun ce da mota baka marsandi ake zuwa gidajensu ana musu wannan fashi kuma wannan ita ce mota da muka samu a hannun abba kala sannan lokacin da suke gudanar da bincike an sami ita plate number ta wannan bawan allah wanda yake sama'ila sama'ila wanda yake zaune a unguwar gidan dawa a cikin boot ɗin motarsa saboda haka muna ƙoƙari yanzu abba kala ya mana bayani inda za a samo mota wannan bawan allah kamar yadda aka samu waɗannan motoci domin a damƙawa masu, masu ita kayansu haila ila yau an sami 'yan mukullaye ga su anan za ku gani fata-fata master keys kala-kala ga sunan an samu adduna waɗanda da su ake da, wasu abubuwa ma da ake karya ƙofa da su duk a cikin but ɗin motarsa wanda yake amfani da su sannan kamar yadda kuke gani gashi a nan magana a bakin mai ita za ta fi daɗi idan zai tsaya ya yi tsakanin shi da Allah har ila yau rundunar ta kama wani nasiru mamuda ɗan shekara 27 da ke zaune a unguwar sheka a ok ya yi bayani ya ce akwai wani nasiru mamuda ɗan shekara 21 an gama za ka yi ɗan shekara 27 da ke unguwar sheka ta jihar kano a matsayin abokin yin satasa. ka yi magana to assalamu alaikum ina godiya ga ah, Allah da ya bada sunana Ibrahim Lawal wanda ake fi cewa Abba Kala so ina so in yi amfani da wannan dama a gaban jama'a na jihar katsina komi aka yi laifi sai a ce abba kala komi aka yi wani abu sai a ce abba kala to ina so cikin 'yan sandan nan gabaki daya gaban ku ne 'yan jarida ni ba barawo ba ne ni kuma ban aikata wani laifi na sata ba a'a ana yin kama abu ne na kamar shi mun zarafi ko hasara ko wani abu kuma ina so a yi amfani da 'yan sandan jihar katsina ga su duka wanda suka ce sun kama ni da laifi ina mota guda ɗaya da suka kama ni da ita wadda na ɗauka ta wani ni suka kama da ita su fito su muku bayani ga baki daya ni ba barawo bane ba kawai dai ana yi ne an ce na yi cases da yawa babu kes din da na taba yi ne na amuro bari kes ina guda daya da aka taba yi ina ji tun ina karami shine wanda aka ci ake amfani da shi a ce wai an mun condemn ko kuma an mun life imprisonment na fito kuma kes ne wanda aka yi na wanda aka ci mun zarafi a rayuwa wanda aka yi na unnatural kuma kotu ta duba kuma kotu ta duba lamarin da aka yi na cimin zarafin rayuwa da aka yi ta sake ni ba wani abu kuma ko kes da aka yi na biyu kes ne na wayoyi wanda shi abokina ne ba kes ne na sata ko fashi ko abu abokina ne a gidansu suke tare da yayan shi yayan shi shi yake tsaron shagon ya ce min da Allah in zo in zo za su ɗauki wasu wayoyin shagon su za su kai eh, su aje Nijar a kai su Nijar ni harka ta eh, sana'a ta su mogalin kuma muka zo da shi ɗan gidan nasu kuma muka je gidansu kuma tare da shi ko muka je muka ɗauko yana aka kai kaga wannan ba zai nuna cewa bai ni na aikata ba amma sai aka zo aka ce na yan jarida ni ne na aikata wannan me yasa ake yawan kawo ka shi ne na gaya muku kes ɗaya kes biyu aka kawo ni nan wani kes na farko wannan kes ɗin na eh, na wayoyi wanda aka yi kuma ga yanda aka yi shi na muku bayani cewa shi dan uwan ne, shi ya zo wannan amma komai in za a faɗi sai a ce abba kala wani abubuwan da aka ce an same ka da su a mota da gaske ne ba da gaskiya ne? ba ni aka samu da su ba zan iya gaya muku wani abu ɗaya zuwa biyu abu na farko akwai su 'yan sanda wanda suke cin amana 'yan uwansu zan iya gaya commissioner of police in zai bincike kuma ya bincika kuma ya gane lokacin da aka zo aka yi arrestin dina wasu mutane ne guda biyu wanda kowa ya san su barayi ne a jihar katsina akwai wani wanda ake ce ma bishir loy akwai kuma wanda ake ce ma ibrahim alabukum suka kira ni a waya abba kana ina me alaka ka da su a prison muka haɗu da su ban da wata alaka da su kai me aka suka je gidanka kai me ka je a prison wannan ke dan Allah ku tsaya me ka je a prison wannan kes din da aka kawo wanda aka ce na wayoyi shi ya kai ni prison wanda aka zo kuma shi ma da aka zo ba ta aka yi bincike ba aka ce gashi gashi yawa kuma duka wannan abubuwan da aka inda za a bi waɗannan waɗannan plate numbers a motar wa aka samu akwai su su wanda nake ga muku tambaya ne ma ka an samu wannan a ina aka same su a position din su bishin lawyer aka same su su na su bishin lawyer su yan sanda su suka basu suka ruka da gudu suka tafi kuma tare muke da su eh su suka ma kirawo ni sani kuma su suka zo da su a cikin to shi ke nan mun gode kuma ni in za mu adalci amma adalci eh? ba wai na cin zarafi ba ko kuma cin mutunci ba a ce wai na aikata wanda kuma ni ban aikata ba ya so kowa ya rubuta kuma ya sa a wannan yanzu wannan su can barayi da suke wa kula cire duka wanda ake alakanta ni da su babu wanda za ku kirawo ku zo ne ku kawo shi gaban ku ya ce yana da alaka da ni ko kuma ni na je na aikata laifi da shi kuma an akwai mutum iri daya dan Allah ku ya kawo yanzu wannan abin da kace a yada ka yadda a yada na yadda a yada sun koma gefe suna cewa sai sun gafka kowa duk abin da aka mu yan sanda da mutane kowa ya san ga abin da ya faru kuma ni so nake a kawo point a kaina in aka kawo point a kaina na yadda abu ko kuma a je a ce nayi kaza ba damuwa mun gode

take bayyana abin da ta sani game da wannan bala'ira. Kana ta bayyana ƙoƙarinta na gano gaskiyar wannan batu har ta samu saɓani da wasu daga cikin 'yan sanda. Ruki ta bayyana abin da ta fuskanta game da lamarin Abba, inda ta bayyana akwai lauje cikin nadi, musamman wasu abubuwa da 'yan sandan suka yi a wurin, bayan sun ba da umarnin a kashe kyamara. Kana daga bangaren Abban ma akwai alamun biri yayi kama da mutum, amma rashin gabatar da hujja kwarara a kansa shine abin da ya bashi karfin gwiwa kalubalanta 'yan sanda gari abin da ruki take cewa to jama'una 'yan tiktok gani in gaya muku dai na dawo da labari a bakina za ku ga cewa na saka bidiyo ɗin wani matashi mai suna abba kala wanda yake feshe 'yan sanda to bari a fara baku labarin asalin abin da ya faru wanda ne na sani so 'yan sanda dai suka kira mu headquarters press briefing muka hallara muna zuwa in gaya muku sai aka fiddo suspect aka ce akwai ring leader wallahi cikin mutanen nan duka da suke zaune suspect nan ban taɓa tunanin cewa abba kala bane ring leader na gan shi matashi dan yaro sai da ce to shikenan abba kala sai ya taso before you know it in gaya muku sai ba mabu mai suka fara tashi abba ya fara hayaniya yana cewa shi ba shi bane ba shi ba barahu bane ba har da confidence in cewa idan 'yan sanda sun san cewa sun taba kama shi da laifi ɗaya su fito su faɗa to bari an faɗa muku yadda abin yake shi dai abu kala lokacin yana yaro ban san ko shekara nawa ba saboda bani da tabbas wannan labari eh, labarin ya faru amma ni bana nan aka yi su bana so in ba ku. details ɗin abin da bai faru ba shi dai abba kala wani mutum ne neme shi da luwaɗi ne neme shi da luwaɗi shi kuma ya caka masa wuka ya mutu da aka yi shi kotu kotu suka duba kila suka ga cewa bai dace a ce an ajiye shi ba shine sai suka sallame shi da fatan cewa zai canza a nan gaba so lokacin da abba kala ya fito kamar yadda ya baku labari cewa sun yi wani kes ɗin waya ina tunanin su ne cases ɗin da aka taɓa kai shi prison to amma abinda da ba ku sani ba shine su 'yan sanda suna zargin cewa shi abba kasar gumin barawo ne kawai wayo ne da shi to ba su taba kama shi da laifi dumu-dumu ba ni fa nan nake da kes ba saboda ba su taba kama shi da laifi dumu-dumu ba kun san mutuniya ku bakin ta baya shu lokacin da aka da abba kala ya fara hayaniya sai aka ce a fitar da shi daga gurin in gaya muku kafin a fitar da shi daga gurin sai da yan sanda off camera off camera zan tura muku in zan nuna zan saka muku inda ake off camera off camera saboda abba yana ta blasting din yan sanda over confidence shikenan sai aka tattara abba in gaya muku kamar tsimma ri sai aka fita da shi <laughs> aka je aka watsa shi a cikin mota shiga da bismillah fita da Allah ya sa aka je aka ajiye shi a kura aka je aka ajiye shi a cikin mota ne kuma kun san da surutu sai na zo sai na rabe sai na ji yan sanda suna cewa a fita da shi maza maza maza a koma da shi sai na ce a'a oga police wai wannan yaron shi me ya faru ne sai suka ce dan iska ne barawo ne na ce a'a na ce to me yasa idan aka kai shi kotu kotu take sakin shi sai aka ce ai wayo ne da shi ba a taba kama shi ba a cikin laifi dumu dumu yana aikatawa sai dai a same shi irin da yan laba laban laifi wannan yace yayi wannan yace yayi amma babu wata hujja kwara sai na ce oga police ya akai ba ku samo hujja ba har yanzu shikenan sai dan sanda sai ce ni da na kama shi red handed har ya ce zai bani cin hancin 1.5 million na ce ka karba ce na ce ka yi din abba ya ce bai rekodin na abu na ce haba oga police na ce kai ko kaman ba aikin ka ba kun ga daga faɗin wannan oga police sai zage zage sai wulakanci sai ya ce ai nima akon police din abba yalo ce abba kala nima criminal ce to an gaya muku dai dan sanda dai da ya gama dai duddura mu ruwan shari'a na rama wanda zan rama na bar wanda zan bari shikenan to duk da haka an gaya muku yan sanda ba zan dina magana ba idan har abba kala yana da laifi shi criminal ne kaman yanda kuka ce to wannan abin wanda ya muku wallahi tsantsa gwararrai ne ya raina ku har ya dinga challenging ɗinku yana cewa idan an taɓa kama shi to ku kawo don Allah don annabi ɗan sanda ku kawo mana hujjar cewa yaron nan criminal ne saboda abin da ya muku raini ne kar ku ce abin bai bata min rai ba abin ya min zafi idan har criminal yana da bakin da zai samu wannan confidence ɗin ya dinga abubuwa haka idan kuma ba shi da laifi to ina fatan Allah ya bayyana gaskiya however an gaya muku yan tiktok kullun zan dinga zuwa wurin yan sanda suna masu zagi na na yi waɗanda suke kuma ba su zage ni ba dai irin su ya suna police nan da na dinga yi wa tambaya amma bai ji haushi ba shi da yake ya san aikin sa wani police ne mm, Nasiru Lambu na dinga tambayarsa amma mutumin nan bai ji haushi ba kun ga irin wannan police din shine kasancewa eh police ne na sosai ya san cewa baya gudun ma ko menene to ni da abin da nake so shi ne proof to yan tiktok zan dinga bin abba kalatin daga police station har kotu sai na ji idan yana da laifi ina so a yanke masa hukuncin da ya dace idan ba shi da laifi ina so gaskiya ta yi halinta to next kuma abin da nake so in yi magana shine akan wannan issue din faredin suspect a ƙarshen video na za ku ji na tambayi abba kala na ce ka yarda wannan video din naka a yada consent kenan idan za ka ɗaura video din mutum sai ka samu consent din shi ku daina kiran mu 'yan jarida idan ba ku da tabbas ku san ku samu tabbas din cewa eh criminal ya yi laifi suspect ya yi laifi ya koma criminal to sannan sai ku gayyato mu amma wannan ishu din faredin suspect din ni fa ban ga amfaninsa ba saboda akwai wanda kila in ba shi da laifi kuma kun shiga sa, kuma zai iya suyin din ku Najeriya police abokanai na ba fa zagin ku nake yi ba ni ina son ku yi abin da ya kamata ne saboda haka yan tiktok na baku lafiya sai idan na ji wajen abba kala na ji side din story din shi wannan police din arzikin nan wannan nasu da lambun da nake gaya muku to zan dawo sai in baku labarin kuma abin da ya faru however ku ci gaba da bi na za ku gajin zafafan labarin abba kala idan kuna so ku ci kenan to yan tiktok za ku iya gaya min ra'ayinku a comment section bad comment block saboda ra'ayina nake faɗa kai ma za ka iya faɗin ra'ayinka idan kuma ka zage na